تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah ya tabaraka wa ta'ala da ke nan farko yana ya alkur'ani littafin cikuna allah tabaraka wa ta'ala ci da annabi wa cikuna ga annabi muhammad sallallahu alaihi cikin cewar su wata rana mu aya shi ce tubawa ha ina ma karata na tun aya shi tuce tubawa bai ne yana na ta farko wa ala jayi bai na gayi ina ji faruwa zan faki ya mana lokacin na gayi ta ba ta kuyaka ta zawangi ta jin mai jami'a na shafi alaka tsakanin jin da jori zawan gishi na bikin na jin da zawan gishi fi ba da gaji ya a zuba tuba banana a ƙarshe su kuce ga alkawar gan ga ku fiti a nan mabayinan ga jin azaba bayan nan يتوتون بتوتي غير ذلك أن لم يكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك أتشغل لما يوتي Eh, lamarin ya hukunci na coci ba ke ga kafiri gaji ne zawani yau to jinnu ji da zai fada jiya ba ci tudo jiya tudo yi zoma etin da bayan su soko bayan wani na su ko ci kuma ga ku fiye nana a ci ga lamarin wuce yau allam yakun rabbuka muhlikal qura mutu mai yabona so ciye we wufida na la'allaka ya alkaryan dunduna da zulmi eti zalunci wa ti bi na kubwa wa a ghafilun al'ayali za alkarya wuce yi ma a ghafilun ayayi ke tule filugwa bi ma'ana ya gwada abin laifiya a ta a da gasa kula alkarya wuce yi allaka so ko da raja ce na majaja ji bayani ga an lam yakun an ba goyi mukhaffafa min takila lalle so ko fi tuna ma ji ji allakana idan kalitun a ida kalme bi zulmin don na ayan nan mafi dazana fasara guba itiya bi zulmin nan so cewa mun fi zana la allaka ya alkarya je zuwarin zalunci na ciki ce na zuwa jina bi ma'ana mutum su ko mun fi zana ta bi na kwaja zalunci na kuke fassara ni alhali zalunci da yayi laifi fiye jan ko kuma da zai sa ta yi tilafi mutum ga yi mai ji na gyaya su ko cula wọn su ko da na jancina fasara ba ci dabo ga mamman ga gugwa gwakago ga mulkin jari tabar da zabe ya dalika an lam yakun rabbuka mulikal qura bi dhimmi so kwa to ce wa ma la alaka ya alkarya bi na kuna to la alkarya mu ci ya tibi jina ituna lule fina zulmin babun na ajajin fasara gani bi yi yawo Eh, inna zulma bai ga mishiyar annabi lukumanu inna shirka la zulmun azim lalle yawo na kun yawanci cikon bi ma ga za da kada ziga fi a ce wayan in ci mina bi na kudana so kwa ja allaka wa alawa ghashirin zai zuci yi yau Allah da za sa tu ga gai ne wadana so kai wa hujja a ta ga su kula ja allaka so kwa ja can so na ga man jiga uji ya bakar gana abana aya ji da dan mun ko mi qur'ani je bukana misali na Allah tabaraka wa ta'ala ya ga wa ma kana rabbuka mawlikal qura illa wa ala zalima wa ma kana rabbuka liyulikal qura bi dhulmin yulikal qura wa ala muslihu so kwa ji zara kare ya ji allaka alali zara kare wuce ya azu da da lamar ya jike na goyina wuce ga da fassara ya baci ciwo kelele zunnu wuce wa ga daga yati Allah so ta bu na wani kullu man la yuzu Allah bil abi ita fata ruwa yau to ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما بما يعملون ولكل زندندو تفكاي دا لاربچو aja fi kalmar niyya a tanwini goyagun aja fi harafin niyya a tanwini goyagun aja fi jumla benin jumla tadmini so kula go yebu ba go no yebu fifiya ni lafazin kalmar ni ke misali ni na waga gaga madin ko ga jarin ke madin yo ina go gana jarin ina dazana ko wajena asali ma madi biyawi zuma jari biyawi zuma to abda ke waga ya wuce fiya na gawa lawo saliku ba goye ga wata ga jari ma bi ki alawo ta fon saliku ba yo mu yi ko na alif bala mu ga bwana alif bala mu ga dambo a te na lawo saliku ba bi na ga yi ci ba alif bala mu alif bala mu ga dambo ko saliku ba biya ya ci ma yawa da shi ne ta fata mayo wa ga almadi ibn abi bala mu da bana wa da kasara ku ban labiya aljari na na bana bayan bana wasa da gube gikini ya arafi yana arafi wuce mun rai yawo wasa da gube gikini ya jumla <clears throat> jumla to ci garin min suratul waqi wa na idza balagatil hulqum wa antum hayna idhin tanzurun man ja da ji bayana ga yi mai vin kasar kuma na da yi vin boda nan wai wugwayen jumla takadiru yu takadiru na ji bayana gwayi wa antum ina balagati lulukuma tanuru so so kwata balagati lulukuma ne ba ga rufiya e bonna wa shi jolani na fifi ya wuce so kwata kasar kuma ga ga wuce ga yi mai vin to ga ji faruwa gonna bon nya gonna kalmar nya wayo ولكل خلق ولكل مخلوق sokoci kalmar mahamuki waya ko kuma yi waga ji takagiri wanda zuci nan sokoci waya wace alasa da kuma zaliku ko zai takagiri ya mahamuki wuce datun na datun jinmu da za a gaga da nan da za a gina za shi da nan bi ma'ana zai yin don da gina na shi da na gaga jinnu to za angele za ga da mina aya ne mi kedu yu ga shi yuba tuwa na wana zai min don da mina bo yi jinnu yi za wangi kullin daraja to zai don da dai daraja shi. ya ma amilu ye mu ga lona wani ko daraja shi. wa ma rabbuka bi ghafilin to ce wa mun fi zana yayi amma ya maru ne ke tuna alittaji lona ruwa man ziga aya na shi jona so kuka da yi ka Allah ya kurrabuka da to wa na bi mutiya da na ji da za ni kare ji Allah na to a sana ma to ci tuye dani na na wa daga ga yato to ci mutu be na e bayyana kai da yara yan larabci na ja ga ga wa huwa ma ji shara lo bayyana shi jona ki yi kima na daso ci ta amfani ganin da wani wani cikin wara buka kuma buka. mun zige ya bata sanani ina ya na cocewa ga ma'ala ya bubi ya yi mutum gala mati ta cucu ne wani kuma buka. babu na wake ga gawa ma wa ma huwa da gafili da gawa ma buka da gafili eh? kalma ya rububiya kalma cikin yau so kowa yau jan kalin jimbo ide mi yoge tsuno yino bai rabu ya yi amma da kuka mai ba amma ya malu iga tsule ayan na kunde kafa ruba ya mafari wa li kullin darajatu mimma amilu jumlu ya nuguci amma da kuka mai ba amma ya malu jumla ba ci ya nuguci jumla ruba ya kadamiya ayan ninna to e ga wacce kwamnati nan gwani la hankalin tuba ba nan gai kalma ni na pamba ke baya wa li kullin darajatin mimma amilu etu ebe ke garo etu zendon da gwargwado etu gwargwado daraju daga ijo har ga aljanna wama rabuka bi fili amma ya malu ya malu ke ga gawo etu amilu ya malu a gaya tumoro na na ide da ke mna ce ga yi da mina da su kudu sona annabi kaso ce ga yi ga gan inna ma yi a amalukun osiyalakum su kuka yi tuba je ga lona guru ji jodini ji ga wasu kuwa da kan yayi yau sun ma fiya sun ma fi kuma ya wuce ya ji waya kwashe da ladayen ya tuci shi yayi amma ya ba laifi mai lai kushe da nifiya bana mu ya jujiran gomi wa ya afu an kafe mu jiran gomi dan gugu faman waje da khairan zana ga bide ga baya khairi a ga foki ya mai wai da aljanna na fada ya ahmadillah da ju ya suko mu tiyo daga fada la ya suko yo no jiyo na ebo e bicino ta ke ke kilo tumuruna wa ma waje da gaira zalika da na gaban jannu ciya ya gaba wangi na sukun bi ma'ana ya gaba da dujo na sukun fala ya luman na ila nan sa kun gaji zandun da zargi ma sai ci taci e tunu lo na su kwa don ko muhimmanci ya tunu ci ga su ko ya hankali shi mu ce gaggawa da kullun darajatu mimma aminu wa ma rabbuka bi ghafili amma ya malu wa ya jan ezubu shi shugaban mu ya wayan wacuko umarwa lotun kama ide bi ozo we wa eh kafu musulmi nje ya addini wala sallallahu alaihi ga wa ma abta bi amalahu lam bihi nasabu wa gada teji na dakomi ngai le meja abonna dakomi ngai kazama goyi wace laye da ba lokacin gurwa wa shobo zane ji yan dondo a ga yin yago kin ga yau ko zan jaro ko a ga mafoci jaro ko a da dar zan dondo a ga goma daga yazo tuna tu kiyama so etu etu ga yana so ko da ka goya eh, man afta bi amalu waga da jinkirji ya ba tuguro tulo tuguro kem na goyina lam yusri bi nasabu dan dangantaka mi kazumuyo eh bulki titi yi mi bo a ah, eh, man yi mi bo cha alawo sani ya alawo lo ban a daraja ba chota taako taako. so eto na so ko ya ka ya yi na an kani ilan kanitu eh eto to ga ngo le kullin darajatu zan don do mini jinujo to zawangiji wa da daraja gurgude tunulona man ji ce ji hujja da ayan ne gaga yiga da jinnu tabi cike kin tabi tu so ko tabi tu ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da aljanna yiga da jinnu wucin da so ko ba mu tale fura ni sallallahu alaihi wasallam ba wa dana so ajin aljanna je bo za wangi jo kawai ya ajoji bo to jinni jo bo nan kala wuce ga wani kullin zandondo ni jinni to an ne shi da na la bayani shi ga yana eh so da ya ga ga wani ba hujja da wani uba ga jini ja da ne jin na ga bicike kilo tun kuru na waga so ko ga ga wani daraja ta imani hujja da ki ta jini ni ga lai da ba ni a ci ba ni sallallahu alaihi wasallam na da ne eh kin na ya ne uba ga na maga ke so kara ci da gora ma da ni bai ci ne ile bayani karara shi karara shi dolani mai ga gaga وما قال النار مثواكم خالدين فيها ya karatu cutu gobe laya so nana bani la kambo ya ene ibale shi jona kelele jinji so na angi na ga so ba ku ci mu guraja da aljanna za di daja da azaban su ko hidayan suratul isra'i Allah tabaraka wa ta'ala ga ga unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd walal'akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tabdila shi ne kimnin yaji la daraja ya zama ne ta tuɓe jona ka ta ci annabawa Ko wala kun faddal na ba da nabiyina na ba eh walal'akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tabdila kiyamo daraja jike da wani yancin waje ka kai na jinna na jinna ta tuɓe jo gorogodo ya tuwa gorogodo daraja wajen yadda ci la mugun ilan kali to na ne ni ga ki ga na kaya no ba yima so kai mace ne yi musulmi shi yi ga goyi ke daraja yi tuna yi ga mai nan ne ya tu ya juju mabo zandon da yana wa yin nan du de ma amma mu wato e tu de wa e mata na do go wo eh zandon da di fata gaga ga lo yadda ci ya gaga mun na bawanyo aga lo mulki ci ya gaga mun na bawanyo aga gaga ma yo gayi na bawanyo amma da na saji ga wa lotuna lu de na wada na lalace tuko ba na adi ajin da da rayuwa ba ga ya kaza ne wa ga min fe gorogo ke mun ya ji mun ta da mun ta ji na mun ji e ne ada ta ne a fe juwala da min to kuri na zamu ci da ajin da rayuwa ba a ci ga fe kim na gaba na e ba daga ci a ki har ya shi ma ga wanda ga ya tundo da na takamai mai tuguru na mujallo na dana ma gawa e ga ki a shi mai gara nun sai gidi na e ke so bin e shi eh mu ga mala gole wali kullin darajatun min ma'amilu so kwa ci gaba ila pamba gani be tuwi gorogodo e tuwe as bi individual zeni gwargwado ci gaba wai gwargwado ya tuye matsayin ya jama'a za shi za al'umma za kabila gwargwado ci gaba ya kabila wucin gwargwado ci gaba ya fi gwargwado ci gaba ya yi wucin zandan da gafe dunna kin na jira abu nan wuci da kin kin ta wuci da le ne ji faruwa ne nan ga igba kin babu kuje an da tare e tula yi zumo e tu yi da tungura zane zi dan tukuru na ga chale gurgudu ya tukuru tukura gurgudu ci gaba li kullin darajatun ma da yuji ga ku ku ga tun eh ide gina bayani a Indonesia ga da shi le jikana ya jikana ci ya je ya kini gi baya al'umma abi cike kya mu lutu ya gbaru lo yakin ya ki malatu yuzuba go wada ga leji kare wo wata kila wada allo ba fulawa wacin mu fulawa be rubo aleji kana yi amma mu be da mu leji kana yi mu leji kana china mu leji kana ya bata ban do da kokonta to ti ti kim ga yo ko yi da na ba ba no to aga do konta ne ba yi ita ba eh kini gi bayi boye al'umma misali yi taba ji tunani ga gaya eh, ne ila da ya goro ya wani da kini gi bayi al'umma kuke yana ci layi da ajanda kini gi bayi al'umma ba a tato yi tsoyin gibi da abin zai ni zai ni zai yi da ajanda rayuwa kemgbe kem rayuwa ya dabba ya jo ba daga cikin riga da rayuwa ne fiye ya ga shaci fada ne sai ya so so intogo soko intogo allahu amfani ya ake itukpa iwa aziga iya ona iye titaci iji zendundu juji kiamu lelu ya titaci e mi ewa eguruji odera anyi alkhairu fiye bu mi wage mi na ije kaza mi wage mi na ije kaza nye kuto ye ije nye alkhairu eh misali oga izanyi zagi ide bukata yi dai zagina da yi doctor a fi zai kaka misali ki aga gani kula jina ki lafiya dai zage musulmi jina ga yaji katun jina babu zage musulmi don ba ki kina tunani ci da bayan yau ni ke mina a dazu da eh? a ci haddi matsayin jina eh aga yi gaga yan karatu kin bo bayanin nan aga kafiri ji goyi gan aga la statistic ya wani zane je graduate university jona yitu gafiye gafiye kafin na zai dai eh an don bai graduate na bai musulmi magai don mu ga eh ne kila da gorobo bara zana ga yamma gina waje tunani ga mu fuma jujiji al'umma tarpa uba mu da ni ku baya eh mu mai wa alheri yiri na zane zilai dan ba ci tuwa cin wajazi dan yiri alheri na zamu ci dan mu so ya ba mu diamond so etunga so kwa emphasize wali kulli darajatu mimma an gorogodo eton gorogodo darajo na gafi gogo na ke waga ga kada na so kwa daza amma wato wato in dan ba ci gaba ni to wato tayo wato da na fila wuki wejo ce ba so kwa ga a e ga shi da ya yi wajiyan eh, wajen wajiyan kwa sau da kullum daraja tun min ma'amilu wallazi na ja'a bi fina masu koma wallazi na ja'a bi fina la nahdiyan nan su sulana wa gani ya ji game wa Ka kazan su koma don taimako wa ga bi cike kin da tuma male wa ga so gudu so wuce dana zandun duje no la da yoro wa go fe alkhairina zandun mu la bi cike ki yi make da layi ni na bayina yi musulmi wale kan wuce ya lutu zami da adin ya lutu a da zami da guba adin ya lutu na amma a layi ta kwake ba alagwa fi a lutu gani ya boye na zai jiwa na zakamu da biyuwo yi da kokarin wa zannin da wa daga aga daga alkhairi a gaban mu ba mu biyo amma a gaban mu biyo ni biyo wani fi bacin alkhairi ka zabe mu bukata ma alali wato sirrin bacin da yi fi wa gani lutu gani ɗan na wagbogi jiwa ya ga wasu ya male ya guji wa eh, yi ne su misali titin ya labi ne da judo kusa rai mujiye eh, ne zawangi kwayo ne ya lokacin da zuwa gaba coji na geze in zawangi ga hannaki a misali a ga kacici a ga wuce ga karalaiza eh za za to àwọn tó tó káyá yìí pátá wọn kò fi gbà wọn á nìkí dáa sọmọ fẹ lóó yá fìdí ẹ tí gàbá ti kí ilé egúlú bẹ wọn ní ilé gẹ́jú wọn gbọ́ ọ̀gá gẹ̀gẹ́ yẹn wọn tí kó dáná náà wọn jí náà wọn ti zèyí ní ju kọwọ̀ yẹn káwọn zèyí ní uche oza kàmọ́ bẹ́ fi gbà àti lẹ́gbọ́rún lòun tí bẹ́ tó mọ́ sẹ́yìn lójú láàrú torí náà yìí dẹ̀

yi da assessment ta hasibu hamsa sakon kuma da to hasabu wata bakpa ila ni gan e ya ne lo e ya ne zo da na kimi mon waji ya no wato da ajin da gai ya ni me biye goro da na kimi wani mi wanjo e tuci gore e ne ye ye ga ku ke gazo gida ne wallahi tallahi kai da ci ke kimi ya wuzura da ci go uji daga yo yo kawai ya to kiyamu

wa rabbuka al-ghafil ya ga le su kwa yayi amma ya malu ne ke tune yelo na lugwa mari ah wille tuye gurugudu ya tuye mu atezu aha وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين وربك الغني ذو الرحمة سوى تشيه ويتو وداتو ويتو يبو ربك كيدا بيبي egaze munna gaso kwegaayo bwe titakizaki nsoba mwegaayo omweti nsharabi bemiri gawohuwa aa ah, worabbuka emanda kidabo atusunga ah, sokwe ege eh, ebaza kandondo waga etuwe emuyo eh, wagajje bweyaya okijje bweyaza kandondo suma mudemi sowoma mafyo mafyo emadda sunna allahu yaza nekijje bweya allahu na gama la sokwa kalma na lami to bi fi yimuye abu e fi mu ya ma ya sunna mu ne yotuna wa rabbuka to cewe algani yu ga to wadata eh ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ganiyul hamid ya yi zarangi ba ta talaka yi ko su kwadi zai daina ta zane ta tugure da ciwo wani yajin ciwo da ba su ko wallahu wa gani su ko ya ci wadata zurrahma muke ya ci yago a mun ja sai tu gaga su ko ya bugun wuyi rahimwa e bonan ra e oji zai gaza na zurrahma tuyo yo wa ce ka go ga rahimu e ci yago e za yago e bala arabci ba kai da larabci waga idan fa'in masdari ji ci da bazu Eh, duna ya dimana sahibu waga idafa yan masdari ji ci dabu wajin wa dokai ba ma no gan wasu na wa bebe ismu fa'ili wasu mafuli wasu mutum shi ba ismu fa'ili yo in ba ka ko bebe wasu o be gan ba masdari na waje idafa yanzu ma'ana sahibu da bana e boy ga ne kama da iri tsananiya wato ya na daga sakwai na magana mu ci jimi ga zuru rahma kin mun ji mun ba ci cewa wayna wala zu ilmin lima allamnahu annabi ya ku in eh, zai kicci wuyo eh zai kicci wuyo mu da kike wace da bi ma allamnahu ne so yi lawuna asaba na annabi ya ku boyi ni yo ci pata ni so ko lawu ko ko yi ga mu kiddo in ya sha mun ba so ko ba yuzubu kun ga tafi asali yuzubu yuzubu kun aga daga azaba boyi gole fi da ajo da za da zahaba ya zahabu mududa na nai aja yi ga ga lazimi zahaba wani da ajo zahabu eh zahaba mai masdari amma wa gabe la ci ga a yuzhibu idhaba ga mai masdari ala ya la cha ba ala la da ga da bugu so mutu daga mutu daga muji ya ga bucina yuzu yi bucina mun ga ba so ko mun ga ya la kya bun ga la da ya dabo biya wa yastaqlif min ba'dikum ma yasha muci abebe zan da ciji zuma ya bona bona da goye gayi kama an sha'ul kemnu caji ta ni tayin eh min zuriyati qawmi akharin tayin lafgoye gayan zuriyan jama'a ci kaina ga an kalli tun aya na zubiru ga bijin ne na dako fi mai qur'ani in ya sha yi biyu kuma yukum ayyuhan nas wa ya ati bi a akharin wa kanin lawa la zalika fadira ba qadira ban tuga alam tara anna allah khalaqa samawati wal arda bil haƙƙi in ya sha yi biyu kuma wa ya'ti bi kalkin jadid wa ma zalika ala allah bi aziz kalimun na sokoi bayi ibon lufe wato tadidu yayi ulufe dabi yayi eh yin wace da eh ka yadda kem na so koyi wana mutafi wa wato da zamu ci wa ga goyege e kondon da waga dana mini rayuwa wani feji tunani e tuburkici ne adelo milayin da malando e bona so kula mi kyabo wula zamu ci goye ga wo ina na ga waye jo nga bon lo kya bo wada da eto na gitu wada ge gino asanti na gina na ma gizwa eh e bo ta na ji ji ko kare wo ji tunani ki na na de lo wa la e goro la ga mi ji wa la e goro la mi mi ji za e fu mi ji e mi ji no e na ina na mi ta bo e ata bo dia do so ga asa na in ya sha ga ba ma ba so ko ka nga bon wa da chibo kem nu bu to da to chi chibo na o chi be buta bo ina na ha law da kama an sha'akum min dhurriyyati qawmi akhari kem nu chaji ja na min na fili ma ya gishi bi min na da ne ma na ga min dhurriyyati qawmi akhari na ajuni fi mutu yana so kai fi na gan. wani ta yi ji daga na kakace zuriya yan jama'a ta ji shi zuwa a mu ji gai fatiya min daga bakwaya zuriya jama'a ni yana wani fi na dauna min na na ma'ana bada ni wani jirfi yau wani jirfi ga gan mu ga kemina mu ji ta yi ni mu ta yi goye ga zuriya zuriya mace ji kayi ya kawo kauna ya harina ya jama'anu ji na ji yana na ne wugwa da wani gaga waga ta yi ko so ko ci gama san gwa un la da be san gwa mini na ka kwace wa bon ati yo na mu ji dole wa ye ji na da mu ci sana be san gwa ta gi kin gi bo da la ko ya la ko dunya nga malama ne badaliya nga e na wa lama na go utiya ka na go ka ya ina na mo so gamala a ibn jarir tabari ji fassara min na nauga ma'ana taki da wani nufi kama an sha ku min zurriyati qawmi akharin kin mu ji alitai an sha nan ma'ana alitai kin mu su ku ji alitai mu ce goye gayan zuriya jama'an da ciki kayina inan na ga ege jun inan na ga be jun inan na ga wu ega wu inan na esu ma ye ya esu da mu ti ja jun esu de da mu ti ja jun chuba innama tu'aduna la'at wa ma antum la'atin so ci ga lalle yana je alkawali ne biyu manji ne zaga kullu atin qaribun wa kullu qaribin mada manji ga kullu qaribin fat ada ga gaye bi da bai ne shi gunguna ga gaye wuce ta tsobani amma ga gaye ya tsobani ga gaye wuce ci duk gobani to su ko ga mai ga gaye na matu aduna la'atin ina je alkawali ne biyu to kya ji alkawarin eh, alkawarin kya ya da jayin alkawarin na ji na sai gada asalin fiye tuwa duna man shiga man ja tafi guba ba ba da tuwa duna man shi bai ga daga guba gula da zaci go alula daga awada wani shiga daga ba daga ba eh e gwanna bil kem na kai da larabci da zana da na abon ma fi ni guba ubi a jenini e ba sigo ke ye wado wada daga wada yayi da wada alkawali ya ci na magwa ko ya ba larabci haja ji amfani da alkawali wuce yayi guru alkawali ya alkhairi ga jaye ga wado ba gwa ko ijmila larabci amma yi da a wa'ada yi wa'idu i'ada mazari rana mu ya daza da ya tiya da kawai ya shirya to waga da fi'ililla tuta bina wani fa'ilu na ga aja ga bina wani ma'alumi na wa ga inna ma taidu misali figar qur'an taidu kaga kiwo bina wuce ayi daga wa'ada waga inna ma tu iduna wuce daga wa'ada to kila rikici bai ban ci abon na bo filin na yi wula da abin wulil ma'alu shi ga guba na cashe ne tuwadu ajuwa alkawali alkhairi tuwadu ajuwa alkawali yadda ne wagula bi ma'ana alkhairi walula daga wa'ada ya yi da wa'ada mu wagula bi ma'ana sharri walula daga wa'ada yi yi da i'ada bai ta fata bai giza sai bago inna ma tuwadu na la'atin ina ji alkawari na lalle su ko ga wai bi kici ta bako ne ya duka yi wadu ba kuma jigin "Ilamu ilagu lagu baba daga nan ma na da zawai tu gu baba na ilamu ilagu lagu baba ibn kompanye na shido na gu baba ga wai bi so ko ji za guru da alkawari ya aljanna mu ji za da da alkawari yana so wagai za guro so ko ga ga yawai na matu aduna la'atin ina ji malika wani ko ga yadda bauce lutu gurwa da ya ci gaba ya jari ba aljanna na wai wa ga isa de de gara wace so da izabo wadda twan wallahi da baba tu tiri ga ina ji malika wani ya dide na mu da bai bi to ku da ya ci wa ma tu mu ji zai malika ga ga gwam eh e ku ji do shi ja mu ga yadda gwam dojo da a ah, da zamu ci na za ta kawo kan da a ba ni a ci da gwani gan ci ya to ci ya ci ka ce ruwa ne ba ni ba ba ni ada ga za jan ba ni a ci ba gwani ci ya ti ni go wani ma ga libe tutu ta a a da ya ci boye no u ya ci boye na u le ba ina ha inna ma tu aduna la'ati wa ma antum bi mu'minin ya dan wa bukata wa ga gwaba wa lo eh wala fufu da sama zimun sama dawa ma lo sama kin ni wa lo ki wa lo lo lo eh zimun kin yo no ni wa lo zimun no ba wa da sobo e so ba kiki ti dabo ma tu bi mun jisi gangan na ga ga wa da zidan ko wa da so da patina wanga so ko ba يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تقول له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون كل النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء جاء قوم يا جماعة مجي إعملوا على مكانتكم إلوتو إجيبا يبو

in ma do ala makana tikum in ya aminu ya e bani mutum muhammad ayi da bai lutu guru ba ba man shiga ki manufa ganna cikin annabi go ya ga laya da ba lutu didi in ma do ala makana tikum yana ce waye na yadda ba fe mu fe waya irin sai ji kafirci na yadda ba fe ji kafirci ki yi kimanin da ba su kuci gana mun gaba da jinu ya a ga tadi da su kuci ke misali kutun kwaci wa degi ebi o mutu mai waga e kacu ni sara yau wani ni kawai na makanta ba wa wa wa wa wani ngai ma nan na imalo amala alamaka ne ida waya eda ji shirka eda ji alfasha ita ce da na zai gaya sai eda ji yayi da ba ya dogoi mamu da ma ka fata da mu mine na mai ugba ga gaya na su kai kwana tadi daga wai kono gaya ga nan wabu zumana fa fata da mu bele ya de eda no ga giga kada zozo wa de tubi ma kawai lujogwa ga kuma eh sofa da a ya bige man ta kunu lawajibatu akibatu da ziyade je ke baya aljanna je ke ba wange ya aljanna ya na aljanna zuwa ji tabbata da bi ma nan da ga so ga yana da wani gurgu ya ga ga aljanna gurgu ya mu Muhammad sallallahu alaihi ka ne me ji sallallahu alaihi wasallam ina ku da zane na kucici na أعدوا لا يفلو أعدربوا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتوا سقد أجو واجو طبا يا بنو كتشي وفين ليه غير يتسوي irkin da zai ci shi zaɓen bubanin da zai da bai mele ga kawai tibi na kwan wa shogo wa gwa gwa eh so ele ne gaga bebi na kun ga ya dere bo bebi na kun ga ya de ci gabo ka bi na kuma da bo ke ba ma fun ba yi na da zaman bo duna ci gaba na ga ele ga de batan imlawi da yulil lizalim hatta idha akhadahu lam yuflitu wala tasafanna la ghafilan amma ya'malu zalimun ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar aha جعلوا لله مما ذرع من الحوض والأنعام نصيبا فقالوا والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يسر إلى شركائهم ساء ما يحكمون تا igalo nauyin ayan mace eh, ayan ya ga da katun wai aya sai ibn jubair da ba ladin wai gana gaman arada an ya'lama al-arab فليقرأ ما فوق الثلاثين والمئة من سورة الأنعام إلى قوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم zanage wa ga muke rakebu wa wa boye larbaji shi za musulunci na to ba minisubat lana'am aya na jitutinye shi tugu rudina da kuda ka yaya wucin ba wucin yuyin ba mun ga gikin man sai mun da ba na toce ga yi gaga kada khasara alladhina qatalu awladahum safan bighairi ilmi wa haramu ma razaqahum Allah an ala Allah da gallu wa ma kanu mutadin aya wuce aya shi tuke tu shi ba so kusa aya gutu ya gbagbanu wauta ya larbaji kafin musulunci bai na ba wato boji sokwa sokwa yin ya no waga waga wa za an diga ma fe pa e de jin mamaki nga sokwa ji ya ya bu e bo ki bo kan de ci ka welle de de bi mana wa wa wa waga ibenye wo makke tu e pera wa le darajuya musulunci na da gwa ibona kawai ke dede wani da jahiliya wana bi kafirci na wa ne daraja musulunci ya so kala su kuce wa kuma Allah ya ji ya goyi na da bike eh ke jahiliya yi be to kafin musulunci be na to bayan ki ya yi ya ga wanda galar ba ya da sa nan da kwan da faji ta tubo yi bibe na a gaya a dewa wai kuma fate da ba eh ya ci ci gaba ne bebe ya bebe tutuna sokotuna da bi mamu bifiya ne ala ci gaba ya karara buna da bambanci ya tsakanin tuwa bu bai na yi su ku aga gaga ya tariye min da kun ji ta tubo ya bako ko ko ku ba shi ya ku ba shi jona daga ni jaluma na ci gaba na akan ya kasa da ya ga kitayin da kun da kun ji ka tubo feji wata kila kafin musulunci yake babu na wa matsa na bala lamari jayo na ja biye ne do wannan da zuciya zan girbe ga mafi Kala da ba da لقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم mane zandi musulunci a nawa girbe dabba kanu ci wai biye ga to dabba aya ya ba yi ko ne bo bayani kemin nan da kula ba yi ta ci go fe je jariya ka musulunci duya ne bo de bo to ga asasa ko ye bo ne musulunci nu labin na wajalu lillahi mimma dara min al-hawd wal an'am nasiban faqalu والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا وجعلوا لاربا غاجي جاهليز لوكتنا لا تعالى صلى الله عليه وسلم تعالى a wato alharf ma zara yana su kuja littuya min alharfi ne yin gici latina wala anami da dabba jina dabba ne je ga da anamu na ga ya alibilu raku wal bakaru dan be nan koshi wal ghanmu dan gishi dan ba dabba mutana ga ga da anami in gici latiji da dabba mutatan ne ɗayan eh, su a halittu ujiya a gi a ji amfani biyu ta rayuwa bu a maki da rubawa ce jijina ja'alu min ha ban eh lillahi arabun da cilamin ya dabba na ji da ya latin na ji a ga rabu a yau ya soko eh fakalu hadha lillahi bi zamin a ganin naji rabon su kudin su kuga wannan bi zamin ya bai ga na fe daga nan wa hadha li shurakaina na naji ma dabban naji ko yin ji latin naji amma a wa kayan a ganin naji ya kutaji ba ba gama da ci ga asfu daga nan ikhtisaru daga nan asali ganna kemino ina to ce jinifi ga wa ja'alu lillahi mimma zara min al wa wal an'am nasiba wa ja'alu li shurakayi mimma zara min al wa wal an'am nasiba so ko tanya baci ci fiya e bo ki bo we wa kuma bebe ge zu na u gwa na ci to mo fiya na nga mai wa hadha li shurakayi na bika ko ga na yawa eh di mana kemina ladabban do ciji a ci langici latin da ce a ci halatta su kwa ya su kwadana a ci gake da dabban da ci da yangici nauyin yangici latin da ci a ta kuta a ga ya kuta ji dana ale su kwa ma gugar da su kuna tuno ga bizani ya ba ga daga bi ma na ya gana gada ni ya can hukumu ya can mun yi kemna alkali shurai wa hajjufe ganin ga inna likulli shayin kuliya wa kuniyatul kazi za'amu ɗon da sagun kan lamarin don wa sai kan yau wage wago wa sagun kan gama na ya e ga gama na zuwa ce wago wa gaga wala wa sauku ga gaga wani wa gama na zuwa ga wani a ganda gan so za mu eh bizami na sokwa gada, dani sokwa ji nufi gaga gama na zuciya yo e ba gama na na zuno gala a ta dabba da yi latin da kwaye ko guba a ganin sokwa da na yan. kuta yi dan amma so kuti akarara ga kuti ga gama na zuwa ga bizami adaga daga so ko yi nufi bai ga daga wuce ga azu gama na zo ha eh? wa da ni shurka ina min ya rake ba baganci suku fama ma kana li shurakaihim fala yaslu ila Allah na to aka ga ganna na yasu nya kuti dana wana a kai inda a kai mini ba da yasu ba kuga kaya guwa a ga yi kuti yiwu amma ka na lillahi fa huwa yasilu ila shurakahi amma na aka ga gansu ko nona in mutu kai mu ka eh ta kai bo ta lo kutiji a gulugu a ga ne bi ma'ana e ba lo so ko amma ma lo kuti ajiwa ake so ko a tukewa ma ya to ake kuti ajiwa so ko da sa ma ya kuma hukuncin tunafin gidana ma bi hukunci wuce gwaya okunci da dafe ji da wana a boji na feji a yi nici lati gan a dabba ji gan a yi soko dana na aga gaga ganye soko na a ga ci ga yi ga talaka jagina a ci ga feji wani daga na aga da soko ya ta la soko a ga yi talaka ji na ga yin su kuna ga ga ya talaka ji o ma ka ni shi ka yi na ma ga ga ganin yan kutaji na to a to na je da kuti a ga ji jama'a na ji e lai da Bi bike kemini ya yayi na larba ji ga ya ga tu. bi na eh jigiji ko jigi ko masha Allah eh a to jigiji aga giwuci co to wale baban na wace cuni da hankali wani kiwo na tula a wayo ya soko ma kayi dan eh, ya soko a kayi na ya kutijo a gulugwa amma ya ya kutiji ma kayi da ya soko gulugwa kiwo ne ba abu son zuciya son zuciya na madabano ga igaga a na jigiji dana a cagiye kuti jina abe kyage ya lugon kuti ce bagwada ya soko yana ya kuna ga kyau amma je dama gome talaka ya ku bayi ya ya ke wato muji nan na ya talaka ji ya talaka ji guji na ji fun e da suna adini ebona nana na afi jija liye na bi suna jinya jumo ale ga yɛ didi aye jan ele ga ga dini ali ismaila ga dawon ina mi wa ko lan kale tun da dawon ebona ato ga ga ma na abudu budun illa li yukarribuna ila yi sunfa ale ga kuti kutin da wu da ne ga ala sokwa a ade mu kuti na jumo e bo adan agwa lu adan tu ye da soko na yi jina ba ni cilere jaya gwanna tsakani mu bi sokwe wa ke zaldun sokwe eze ya de tsakani sokwe ina ji ya jahili ubi na mai fi mai tarika sokwe ji tunani galiwe ga tokwe wallahi yi to kwa amma yi ga da gboro gudu dojo igata da jima igata da jima lokaci ne ya ga zuwa wani wani wani wali emiji ya ku ya kaje sunan wani da ana zai ji wucin masha Allah eh yace ji wucin e mana madabanon ga e eh, cike jesu a ciwa ga ga zajaji fahimta gaskiya yau ebo eh, kuna ele ga ga abe kya ga boro ga tsoba na tukwa ga ala kata bakwa kaba minu qur'ani ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ga bi lamitu waliyo za ga Ane bi muhammadu kul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni la ya ga minu qur'ani ko hadisi na ga ga da lamitu walima kashi wa mitu annabi muhammadu zani eh mutum gala wuce da lamitin wani yau daga ne a duka wajin zuwa ne yadda ciki da son zuciya ya manji ga dabo ga malaba na ga gauna har da sai fana su bai hukunci na a ji zuma ibo ne wace yau وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوا أولادهم شركاؤهم ليردوا ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك أتي غاغا أتي غاغا كيكيتنا أتي غاغا كمنا جيلا جايا في جونا mini ke a tuka fi ke mina aji ba to yana ci gaga ji na wada zayyana da kathiri zanen za a fayin lafa su kuba ci nan zayyana za mu ci amin fala dabo likafirin minal mushriki ne ya gwa koya zanen fi wayana katla wuladin wuna wujaji na berayi na liyurdun ifa da ba la'aji jan laka gala ji lamin fada ba ya ci wani yalbi su alayin dina kuma da ba la'aji na nabi ismaila na ga ji ma ni ga ta juba na lawa gifi da ya ga dede ju mun ga waye mu a kira gunya gube a wannan ba ya mafari gai na don gama yana tiye na gai na gwakwai kura ko tubo na wa kadhalika zayyana likathiri min al-mushrikeena qatla awladihim shurakahum eti kirana zayyana yifili shurakahum gai fa'ilu a ca katla raje mafuli bi a cuti za fa daba a wuladi na yi za su ilayi na nan nan gai kira mai gwakwana buta da mutane kina pate ya timba mil eh? majuri gugu eh, ya da abin lil maful ko mutane timba mil ne maful na ya mafari ba aja ga wakadhalika zayyana wakadhalika zuyyina likathiri min almushrikina qatlu awladihim nchi ni aja baka tuga wa kadhalika zuyyina likathiri minal mushrikina qatlu awladahum shurakaihim nici ko kuma taci bago wa kadhalika zuyyina likathiri minal mushrikina qatlu awladihim shurakaihim man ji kira guni ni naji tabbata ada zanu cin ji wa ga milara pilara ci gamba mu ci wayi ni wa guta guni na ba a da shakka mai ci gina shehu shaukani mini fatul kadiru makuya jeji wuyo kai da yan nawo ya larabci kira guni na jeji wuyo e za a goji na ku su kwa su ko tuka ji ne eh? da gbogbo su kwaye gaggaga eti boji ne gineji jahiliya ji fe wuwe ba kwatu sai na mura fe fitan mace muga mu da gin zagi lokaci jahiliyan ala ta na bito kanga ekin zagin na fanin mu ya lu da kimbona mu caju garayi na wani cin da ba na wa ba mushe na mulada wa mushe ba da yi ekin na fi jojo da mu fe fayin ma kewa gagan alayyar wajen wani zukana we bayan bushe na ga ya kin wani nupayo egina fe tun ya ya baba fe tun ya ya wa wa bushe ba zo wa gina la gubo kasa mata kana ka eh e ya mu ga ga da za ga da ko a ga ta o ta ku sare nan nga na soko nga la da la ti soko da nga ke lo fondo chuke da nena sanga pa ne nga amba to chea oro nga yeso ko nganjo wala jahiliya e so ku daji na waje da lokacin ci ba wai la da mina aluma ne da mu so ku daji ku je dan ga yi da joci jaci ayya so ku daji ya yi ga fi da lokacin ce yi ade ne ji wani ari na dole sa e sa yi da na gato yi su a jin so kuma ke ba na zamanci ya fi nan na bari so yi ji a da su ha amma watakila wani lankali wa lankali wa kwa eh ya gwamnati wani wuce ya gayi na ajiyar gayi ya mafi da kuma ji to yin nan sai su kwafu kiyaye na eh kami ga wa daga yin da kun da kai isa ka fa ga la musulunci abi ya na a document tun aka ichi biya amma na sun kere da yin nan kuma mafi ba musulmi yo to na musulunci da bai na ya ga kyawa eh wa ya charge gishara ma uzuri lalo tukoko luwazi unu ba pa e mugucha kulu ba gi albarkai musulunci albarkai gigi albarkai bubuja wa amfana ga musulunci la bakon lagi tukun eh zane bashi shi misali ba na mai gagan eh eh ya da shi gidi ba ana ya da shi gidi wani ilu e ga annan buɗe wucin eh ko kuma ga aka da yin zagi gaba jiko wọn àjẹ́ bá búrúdì àwọn ṣọ kúrẹ́ nìkan yàdí sí dẹ́lẹ̀ gan awọ àtàrẹ tìlẹ̀ sí kí wọ́n dàkọ́dàkọ́ jìnà gátẹ́lẹ̀ gan ẹ́ kó kúmọ̀ ọ̀gán ẹnẹ́mì bí a sọ́wà kí ìdè ṣí hàn lóta àgẹ́ fi báyẹ̀ ṣá zanínẹ́mì bí a sọ́wà kí ìṣínà àgọ́ ìjọ́ àgọ́ ìsáàtí ẹ́ fẹ́ e fuka asibi wal arba'in uku age fuka asibi wal arba'in mini ya goso ko en ne da wani giza ma e giza ma je e, e ke wo ga ganda ne je pata ta tu ne e na sai lawali ne jibo eh uda la ka gani da akika ya ujimini babu ilimi buda rakebo jiyo rakibu zalla ya bu so iga gaba da yadda kula albaji ya yi coji ji kokiri ila kan ya bata ila da baya nke guwa eh minu shiga boto ne zabe shi ya ga gaga eh kawo wasa ya sa sa fo wasa kan do ga mi do wasa oga oga lagi lalo awo wasa pata gara mi shi shigo na ga elojiyan eh? e safara ejawo safara pata akida dakon dakule yi shizo lafi kitabillah wa lafi sunnati su sallallahu alaihi wasallam atok eh ga tu zango eh pa ne daga alwaji ga miya eh a ga bana sa wa wa ni lokaci na ma won sa na tuani wa da ni ni lo ti da gugu wa sa me wa se mi aya se da a fe da je la bi me bukata do ala la bi daga ba ga da ka ga asa ja ni a fe abi wa na kina daga ba won to gan ti ti lo wa ji mi za mana sa wa wa ni a bi ni sa da do ya na lamarin na ji gun yi ji sauki a ji amfani a ilimi tuzuma ilimi ya boko kpo yarji kpo ba na wujiye na hankali lawon mun da zali hankali a. Ah. so igala ya payi lo pa bere zaji ma to yi to ichu eleyin ti o lo walau sha Allah ma fa alu so ko ga ah, nga ba so ko ba aya jun eh de na wuce lo le zaja ile aji ti dana iga biya ba ibe dari ba biya ba manu ga ba su ko ya juma kada ra su kwashi zo abin fatar mu ma yaftaru jugago be ga mani ne yezu ta su ko na kuma ne na ba ta na fe jina ya gaga su ko ya su ko ga ga ya ju eh egi na ji jaili a fe e gi za gino da fe ba ku je fe la fe la da ku jo dera ya yina su ko ga gun ta ya ju kana su kunga fazar mutu za mu mafi taru ne daga manuci ne zu ta mutu ko ne eh? yi gane ba soji ya ce kuliya ka wani amalu alama kane tuku amalu alama kane tuku na gaya ga to ce fazar mutu umarnin murni gaya so ko ga ne daga jugabo to jugabo ci ji lafiya yare a ah, ji lafiya aya na su kai ga nabi ga aya ga ta mu juga wona to eh de de dabo bi ma'ana ka da ji su ma ga kwami ha ta di de dabo to ba ba lokaci da bi so alhamdulillah bani ga su cin Allah fahimu ni ga ga ta ji ne ni lada mu guci da fole gima da ta ci ne da kila bijin da tafiya su ne sukwani ji ba da zama ya gama sukwani bin ji ba da yawo ma su ku je da bin je da da tun je da da ni sun sukwani ga yaji hasara da bin je ma albarka yi qur'ani ne ba bi sunna nabi muhammadu ne ya bana sukwani mai gani bai yi sai to zuriya yi ji to da ci ji bata ni mai ji bata wa gi amfani daga yaro da aljanna boccione ne bonso a ah, etiya karatu na tsoci ga kai ta tsona a cilla dambana ci ai da iga ke ci gaba ni wa ga ya littafi wa Abdullahi As-Sakakir kuma sun daga fikiu na wazil siyam ah, yan ga gatiyan baci ciwona wani ga lati thaniya so kyan manu ga duk tafi wani ga yi wage da ciwo sai na gada ce ta goni ga wanke sashi cire so ya baci ciwo ga yaji kato yi ga ba su kuna yana waji ta ki wani ga yi da yulajiya allati tudauta ta nisa amma kafi gida gona uji mukaddaman doci ilai da mimanci sarai ne ga mu kada mu wuce labin kafi lui da kafi nan nana e goma kafi nan ga buyi yayi ga ga su kono ki mu kada mu jin mu ga musulman jagu ke ba nan gici gallo ko yin fici gallo abin azun ya zama allo yana eyu ga jaufu Jofu na kiwuyo jawfu littafin fatan fi kiwu na gaza na jawfu jawfu bai tuyo to jawfu na kiya lagu yi jawfu ebo na sunna na layu na ajinini amma fahimta ya manji ya jawfu wuce a kai fahimta wuce ma walari kici biya ibe a na ya gagawin so na jawfu ni waye mana ce ji fahimta ga yanayi jaufu na ngai efondondo na ga jingwalo ni yana karface na jaufu ya so misali ba bani efoye yewe efoye tupa efoye nisu efoye buburi eh efoye ye pata eti zane je da zabe fassara mu shi ga bata ya fona ja ya je fu wana ayele adaza da matsayin na ga ta to ya fona ji fiye yawa jona ma ya je fu ngala man da ci ta ja ji fassara mini fiki wato ga wa ga lokaci ga sadan kem na lasarin da bi banda na wo ga fu noma ebo na wo ga funu no ga lu e fona ji misali musamman e fona yin ji amele ga no ga lu efu yin le titi da na pa chewe azu yin wodo so e ba bo nu ona lo e lo e ye ti lo ninna wa azu yin nu ona lo e tu pa ti lo ninna wa azu yin lo e ye lo wa har be le har mi mo du bayani dan ga e wa magami tu fuka awu da bayani haji fuka awu na ji daza da nusu sai ya, da ya na wa gami tu Allah fassara na can ina ji da bi jofu na ngai bako e kondo madaba a sai nisu na naga yawo kanga ya daga yana ya daga winan nana na tusu naga da ilajiya na da ilajiya ena balarabe ga la krasu no ga tablet jo mu yo kursu kemne balarabe ja balarabe ja fa be gan be kursu ya disk yene na yela da computer na a ge ga fa be kursu ya habatu tablet to ki maye gan adeba bo nye yagbon e za za mu ce watan yagbon to ade tablet de wani nasara ji shirina na aja gaza wuce lulu da misu wa yi gbanya awa bi yi gbanwa misu bo tawa alu da kawai yau ngo da misu a ga yan na ji alita da soko ji da misu wana alita ja na ji waju fa en don do na ga da misu wana wa lo na ka pacin kin patan ga da ga ga gozi nun ga mun kin na a ci ga soko ji alita yi misu yayi yau so tablet na ogun ladan ni sun amfani ga logi adaga ozu ni arun adada ibu sai ma ogun itanu wewe gbon ni wa wa da ne su sokoi to ki a ce bi ga gancin eh da jin na tablet da jin na gane ya luda mi sun zanaga ya wata ya gbana wa luda mi sun wo bi azun yi kashi wulun da bawa ngu la da bi sun azu yi da boka sun wa azu ya ban so na injile shi jona ena da mi su cha lo ba ko na ngi nya azu yi kasa ko ga kan sun go lo a mun ya ne ga islamina karkashe munazzamatul mu'tamar al-islami wato organization na muslim umma ke ayato ke kewa ga arab eh, islamic league ko arab league a gaji kafawa yan munazzama organization wucin mimi kapa ke ga ga branch organization nan gaji majmu'ul fiqh islami ke committee yo ko ko ko ko commission yo na la lamarin fiqh musulunci petona lamari ga da woro a jiga da da fedu a ji bincike na da tsanani na a cala hukunci a so a ji conference area 1418 iju lissafi na zuma na yaji kyauta ta zato ga watakila waye 1997 ga ji conference wucin a nama nama ji conference wucin na ga etiyan matsalan nan tablet ne za aladami sun egbo etan egbonan ewo ni gọtẹ̀tì gọtẹ̀ tablet dana aladami sun ẹ eh, mudami sun da na wọn aye jina tablet na wọn e to tofu ni sun na ẹgbọ́n tuntun wọn ti ga ala àǹfààní lónà kẹpa tẹ ní kípa tẹ nu kí wọn lé egbun lo gbàkwá kí ìhókùn tí a zùn yàn àgbẹ̀ conference wọn tó pátá ìjìmá wájú gàgán azùn yìí dùn bó. matuka kundo bakulwani so hukunci eh, na la bayyana da wani amma bai sharatin ya adamul izdiradi wa galibu do ba kuma sharatin na la bayyana da wani ki wujayo a ga daga na in su sunna na wala da mi sunna muje ne gina ya maje ficha umaji ka kowe lwa so ye boko matuka wa gubiya ngwa mula yan don mu azu yawa ya ene asalina azu yawa damu zana ga azu yawa damu ana nga wa wuja be ne ga azu yawa cha damu ana amale wuciya so azu yawa damu bai ci da gbigba bayanin na zana ya fara ci ci fe lomi Allahu fabi ile na yegi inda ciji baba inda ciji na inda ciji ya jina ada kpo shayi fi nisan kwan kali ya tu aja shayi kpo fi nisan ne ti ka gaga da rijibu gaja na ga gaga shayi fi ni abu mulamulai inda ci ga amfani na waje a nan waje ci bai kaya da ci ga da amfani da ci na ka a kakayi na yi gaga ya ji kiyasi ba ni cinere da bayanin ne abe ke ka

sai da ne gani karin bayani ko kuma gyara mu ci a gidajen sukun alaikum wa rahmatullahi wa to iga man ga da na da daga alhamdulillah ga alhiri ne shi dai kuma amma kafin ji na yanzu magon shi na yaga farko dai na <clears throat> man fai jaro man gina mini ya aya ne jiya kusa da karshe na kafin ya da lamba shi ya da ya ba kuti ya lamba shi ne so shi na amma ne gashi ba ne man ji bai kiwa kafin sun ce wasu ake ɗe tuce na dalibi ne gai ke yi musulmi musulmi nan nan tuba na wasu ajuwa wani tunan alai sashen ba na jagai duba mun ci ya ko da na zizila da yau

asadi fidawa di kalanda na daroji a jika saka biyoji kenan za su ne suke gaji ne ne don mana ji kafin ci tuna su kofa ganin e da ne ege ya bashi na ba na mun fi laki sai sai na umar bena, a take sai sai na umar na un ilan kale tu sarai mun ke cin sai na umar ari ya e bono so ke gannan mu ke gan ba gannan mun ga ni mun ke fe da fa nga je da pa mu tun fe fa en ba kin en ba fo su kon la ja li fa nye baci zumaya ne muhammad sallallahu alaihi wasallam maje da shi musulmi wale ga mu fe jin da lokacin mu kafirci na eza yo na tula eza chiku yo lokacin da kafirci na awon ke bebe musulunci no kyale kiyo kyale za chiku so na jin eza ga ya sai umaru ai bona mini za isu da pe za na jide chochi masilefi shetan masilefi ko sa ba kwa maso chike pale ba wimini ke ga karshe ne ma ga lambe abu non ga yake do na wato mai ba yanzu ma bon shi ai ba an gana wato ne ba ga mi lawon sun ye gidi tu san wala ne ko ka tona ale ga man kali ta fina abdullahi shakir na mai lai gobe na eh asakaki kwale ga mun to ga masala ndoro labi ga chumle wọn ji gan ra ayi kafu lara ayi wọn kó gan ala sɔn eti na wato eduna man man na man koe zezi na nga wọn da labi nga anika date kanzan ɛfɔ kanzan man kanzan yi wato aga man kanzan yi yi ji ma wọn man na wọn na ga yi adeza mini abu na gu labe wa ci ga gan ke be idit na ina ojo bogina amma ba go sun huwa ya chaja be tiya be be kiyo a chaja be tiya be fatawa nikete e bona kamin do ci misali ga go da internet ban odo tendo na mandu be a o banda na o to odo wa won ke na fe dun na fe a ci be conclude ani gana wa de zando ci na ke be be view we bundo ci ga ani ga ani ga wo yo na za na ga ani ga ani ga wo a cha be a fe dun do chaja fe dun fo kuba zukuta fo zuguta zuguni a cebe konkulu fe ni a cabuga wani lara yi wani nabi aniga na ni ka zama muda sukun na naga lai ban baya muda sukun ba ta a caja da adi difa ka ta tigin ne so yi ne mai agan lambe abu na ude maimanci na ya fi da waka tun guji din na izana e gan doro ka da misali na wazu na jeji faruwa faruwa ja ga dana e ne jeji faruwa ji kaka ga na ji dambole ana wacha hafa tawa ni kete. ko kuma daga bana bana mai doji en bawo pando na mu ci goje da biyo na to mi aga mi ga yawo eh masala masala na yau ta kila yeri we baba ba ni gui woro na wallahi lazim do ci ga ya shani o waye di ta fi bodi fo ina de ga muslimi na ta talibul ilmi ilmi na mali taklidi we wo jana na da di bincike na shi wato wato su da so ko wallahi to kana ga gaskiya na so ko falan kan ne ya wancan wanka lokacin eh, ba komi kai wanka kowane lokaci kake so wa kada ka bari ruwa ya shiga baki zuwa ciki ka gane ku.